Bismillahirrahmanirrahim. Sumayya, babi na hamsin da bakwai. Sam labarin da take bashin sake ta caza shi kai yake. Labarin abokanta karatunta maza da mata, duka bata lura da hakan ba bare ta sarara. Rabin hankalinsa baki ɗaya ya karkata ɓangaren Sumayya. Yana so ya ji daga gare ta. Haka kawai ya kasa natsuwa. Baya so kuma ya shiga haƙƙin Sa'ad. Ya barta wajen hakan bai dace ba. Wayarta da ke ɗaki ta soma kira tana sanar mata da sunan wanda ya kira ta. Ƙawarta ce Zuli, wanda idan suka soma waya tana ba ta labarin bayan ta Najeriya har sai aƙalla sun kashe kusan awa. Da hanzari ta miƙe ta ce mishi tana zuwa, kai kawai ya kaɗa yana ci gaba da tura abincin. Ƙoƙari yake ya tura tunaninta daga zuciyar shi amma ya kasa. Daga ƙarshe dai ya tabbatar ba zai iya ɗin ba. tura filet ɗin gaban shi wanda ya sanya abincin zubewa ya miƙe. Kai tsaye ya dirfafi ɗakin. A kwance ya cin mata kamar ɗazun tana fidda hawaye. Ta ji motsin shigowarsa amma bata motsa ba. Kare mata kallo ya sannan ya sauya akalarsa zuwa banɗaki. Ruwan wanka ya haɗa mata sannan ya dawo ɗakin gadon ya tsaya a kanta cikin dakiya. Tashi ki wuce ki je ki yi wanka. Wannan ya zama las da zan ganki kina kuka. idan ba haka ba ranki zai yi mummunan ɓaci. A kasalance ta miƙe tana rangadi tare da ƙwalla ta shige banɗakin. Loka ɗinta ya jawo ya fidda ta ya ajiye, ya shiga kicin ɗinta ya fiddo filet ya juya gasasshen naman da ya siyo mata da shinkafa 'yar kaɗan a gefe guda. Tana tafe da ƙaton towel ta fito. A sanye ta ƙaraso bakin gadon ta zauna. Tura mata ɗan tabul ɗin da ya saka abincin da maganin ya a kai, ya juya a hankali ya fice. yayin da ta bi shi da kallo ƙwalla na taruwa a idanuwanta. Cikin dare ya kasa bacci, ji yake yi kamar ya je ya roƙe ta ta bi shi, amma wani sashi na zuciyar shi na hana shi. Washe gari ya je kai wa baba ƙara, sai dai duka bakinsu ɗaya da ummi. Hakan ya sake jagula lissafin shi, haka ya fice jikin shi ba ƙwari. Baki ɗaya sai ya ƙi zaman gidan ya wuni waje, yayin da ta wuni begen ganin shi, amma bata ga gilmawarsa ba. Wuni tai ba ta leƙa ina ba, tana ɗaki a kwance abinta. Ran da ta amshi girki ya rage saura kwana biyu su tafi Abida ta haihu. Sa'ad ana ta rawar kai tare da shirin tafiya. Jifa-jifa idan sun haɗu a falo tana yada wa Sumayya habarcin za su tafi ban da ita. Ita tana tsammanin uban tafiyar ne ya ce ba za ta je ba, saboda tana laulayi. Ko kallonta ba ta yi bare ta san tana yi. Ita a yanzu fushin Almustafan ya fi komai ɗaga mata hankali. kaf laluba walwalarta ta rasa ji take yi kamar ta je ta ce wa umman za ta bi shi sai dai hakan ba mai yiwuwa ba ne kawai kunya mai tsanani tattare da hakan ana ya gobe za su tafi suka je yi wa abida barka ta samu santalelan ɗanta namiji ta bar kalla da shi bebin ya burge su su duka sai ta ji kwaɗayin son ta haihu ya sake kama ta ta shafi ta ta cikin mayafi tana addu'a cikin ranta tana son ta ga ta tara yara da yawa wanda ta fuskanci ra'ayin almustafan ma kenan sa'ad kam dama bai mata ta yin zuwa ba Dan ko ya yi mata dama ba ta zuwa don ba shirin arziki tsakaninta da abida ta raina ajawalin abida yayin da ita kuma abidan ba ta ɗaukar raini sam ba ta roƙa komai daga gare ka ba don haka kada ka raina mutuncinta kowa ya tsaya matsayin shi ya ɗauki sumayyar bayan sun biya wani katafaren shago sun mata siyayyar kayan barka masu yawa kyau tsada da kuma kwaliti. Har ita Abidan sai da ya saya mata kayan fitar suna masu kyau, ba wai don Hamza ya gaza ba, a'a, kawai ya wuce komai a wajensa. Ya ɗora masa kuɗin ɗinki dubu ɗari a saman kayan. Tun jiya take duban shi duk abin da yake kawai ga shi nan ne babu karsashi sam tattare da shi. Tana jin Hamza na kwasarsa kan me ya sanya shi laushi. amma ya masa shiru bai ce masa uffam ba. Shi ya tuka su hakan ya sanya su biyu kenan suka fita. A parking space ya tsaye da motar ya kashe ta. Sai ta kasa fita tana duban shi kawai. Bai dube ta ba ya ɗage gilashin motar. Ya kwantar da kujerar ya miƙar da bayan shi a kai. Hakan ya nuna bai da niyyar fita kenan. Ta jima tana duban shi kafin ta ce ka yi haƙuri don Allah. Ya jima shiru kafin ya buɗe idanuwansa da suka kaɗa. Da kika yi me? na rashin tafiyar mu tare, ta faɗa tare da murza yatsunta. Ba abin damuwa ba ne ai tunda ba ke kaɗai ba ce. Maganar ta soke ta, ran ta ya ɓaci, kishi ya soma cinta. Haka ne, ta faɗa tana ɗora hannunta kan mabuɗin motar ta buɗe ta fice. Ta gefen ido ya bi ta da kallo, ya rasa yadda zai yi kwantirolin kanshi. Bai taɓa damuwa da wani abu haka ba, Santa ba ƙaramin mamaya ya yi wa zuciyarsa ba, yana son ya daure kan rashin tafiyar su tare ko don abin da ke jikinta, amma ya kasa, tun yanzu kewarta ke damun shi. Nan ya ci gaba da kwanciya bai san ya shiga ya tadda ta cikin rashin walwala ko kuka, hakan na taɓa shi. Ba shi ya shiga ciki ba sai sha ɗaya na dare. A falon ƙasa ya tadda a sanye da kayan bacci, tsaye bakin TV tana shan ruwa cikin gora. Duban shi tai tana sakin murmushi. Wani daɗi ke ratsa ta, a kwanakin nan ta fuskanci kamar akwai wata a ƙasa tsakanin Sumayyar da Almustapha. Bugu da ƙari kuma ga tafiyar da za su yi daga ita sai shi. Welcome ta faɗa tana murmushi. Yau baki bacci ba? Fari ta yi da idanu tana cewa, wallahi ban kammala shirina ba ne. Duban ta yi cikin mamakin, don bai taɓa ganin ta cikin zumuɗi haka ba irin wannan lokacin. Don ko tafiya ta kama su tare, Wani lokacin idan tana wata sabgar sai dai su raba flight ita ta biyo shi. Ya kamata kam ki gama da wuri don tafiyar safe ce. Ba damuwa a ta sake faɗi tana fari. Sai da safe, ya faɗa yana ci gaba da takawa. Binsa ta yi da kallo kafin ta ce, OK, good night. Ba haka ta so ba. So ta ta ɓata masa lokaci a nan, har su mayya ta gaji da jira. Ta ga bai shigo da wuri ba. ko ma ta zo ta same su tare. Sanda ya shiga tana gaban madubi sanye ita ma da kayan bacci, tana gyara gashinta. Kaya ne da bata taɓa sanya su ba a kayanta, sun bala'in karɓar jikinta. Sosai ya more ta tamkar wani mai biyan bashi, san ba ta isar shi ko ya ji ya gaji da ita, kamar ana sabunta masa ita ne. Tana kwance jikinsa baki ɗaya gaɓanta sun mutu, amai ya dinga taso mata. ga yunwa da take ji. Ba ta ankara ba ta soma sheƙa shi ya miƙe da hanzari ya riƙe ta gam, sai da ta amayar da duk abin da ta ci. Tana jikin shi bai damu da yadda ta ɓata shi ba, sai da ya gyara mata jikinta sannan ya gyara gadon ya sauya zanin gadon ta koma can. Ya ce ta zauna ta huta kafin ta sake kwanciya. Abinci ta farta a hankali. Da kanshi ya shiga kicin karon farko ya ɗumama mata a na'ura, sannan ya kawo mata. Yana zaune yana kallon ta. yana kallon yadda take cin abincin hannun shi runguma a ƙirji. Sallar tausayinsa ke ratsa shi. Bai taɓa zaton haka mata ke ɗawainiya da shan wahala da ciki ba sai yanzu. A haka har wasu ke iya yadda a yi musu cikin shege, su haifa yaron su iya yarwa, ko su bayar, ko su kashe shi da kansu. Sai ya tuna gidajen marayun shi da irin yawan yaran da ya ƙunsa. A irin wannan halin kike so na tafi na bar ki ke ɗaya, ya samu kanshi da furtawa a sanyaye. ba tare da ya san furucin ya fito ba. Duban shi ta ita ma cikin sanyi ta ce don kewar shi ta fara bugun ta jiya. Haka Ummi suka tsara. Na san saboda karuwar mu suka yi hakan. Kuma na tabbata Ummi za ta kula da ni fiye ta yadda za ka yi min. Dukkan mu ta fi mu sanin zafin haihuwa. Koyaushe kalaman girmama iyaye daga bakin bakinta su ne gaba kan komai. Idanuwan sai lumshe yana jin kamar ya ce ya fasa tafiyar. ji yake yi kamar za su rabu ne ba za su kuma ganin juna ba da sauri ya kori wannan mummunan tunanin daga ran shi tare da yin ta'awizi wani dare suka gabatar wanda kusan rabin shi ba su samu bacci ba bugun ƙofa aka soma yi akai-akai wanda hakan ya sanadin farkawar su Sumayya a hankali ya miƙe yana mamakin waye wannan buɗe kofar yayi yi Su'ad ce tsaye cikin kayan bacci tana jifar shi da murmushi lafiya ya tambaye ta cikin mamaki fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce, cewa ne ko za ka zo mu je ka shirya. Waiwayawa ya dubi agogon da ke manne bangon ɗakin, baki ɗaya ƙarfe bakwai da minti hamsin da hudu na safe, sai ya mai da kan kanshi wajenta. Halan baki ji ƙarfe nawa na ce miki za mu tafi ba ko? Sha biyar rana shine har zan fito na shirya yanzu. Ka sake ta yi nufin janye shi ne, yadda Sumayyar ba za ta sake ganin shi ba. wataƙila ma sai bayan sun dawo shi kenan ta faɗa gwiwa a sake tana juyawa. Ya mai da ƙofar ya rufe sannan ya tako zuwa cikin ɗakin. Tana zaune tana murza yatsunta a inda ta tashi Da alama ba isar ta baccin ya ba bugun shi ya tashe ta. Ina kwana ta gaida shi kanta a ƙasa. Lafiya lauya jiki ya tambaye ta. Alhamdulillahi. Bayan awa huɗu, kwance take lamo cikin ɗakin da ke ɓangaren Ummi wanda ta ware mata. Tun bayan awanni hudu da tafiyarsu babu abin da ta iya tsinanawa sai juyi da take yi daga farkon gado zuwa ƙarshensa. Ba wani loko ko saƙo da ke jikinta wanda kewarsa son shi da ƙaunar shi ba su bi sun illata mata ba. Hango sallamarsu take da kuma sallamarsu tsakanin shi da ita. Hawaye ya gangaro mata ta sanya hannu ta sharce. Har ya tafi tana iya hango damuwa ƙararrakan fuskar shi. Furucinsa na ƙarshe. sanda ya sanya ta cikin jikin shi suna sauraron bugun zuciyar junansu. Ki taimake ni ki bi ni, ki ce wa Ummi za ki. A sanye ta girgiza kai duk da tana kwanta ƙirjin shi. Ba zan iya ba kunya nake ji ka yi haƙuri. Bai sake cewa uffan bafa ce zare ta da ya daga jikinsa, ya fiddo kuɗi da kuma ɗaya daga cikin ATM ɗin shi ya ajiye gefenta. Ya tsugunna gabanta a hankali ya yaye rigar jikinta zuwa saman cikinta. ya ɗora tattausan laɓɓansa ya sumbace ta sannan ya miƙe. Duka wannan abin da yake ya iya yarda ya dube ta, kamar yadda take nacin duban ƙwayar idanuwan shi. A hankali cikin takon shi ya juya har ya fice daga ɗakin idanuwan tana kan shi. Ba irin sallamar da take so su yi ba kenan, saboda haka tun da ya fita take faman kiran layin shi sai dai ba ɗaga ba. Bata daina kira ba har sai da aka tabbatar mata wayar a kashe take. Abin da ya sake karyar mata da zuciya kenan. har yanzu yake fidda hawaye, zuciya da gangar jikinta baki ɗaya a ƙuntatace take. Wannan ranar baki ɗaya a ƙuntatace ta yi shi, duk da yacce Ummi ke nan nan da ita. Duk abin da take buƙata da ma wanda bata buƙata ba ta tanadar mata shi. Bayan sati ɗaya, a lokacin sun samu shiryawa da Mustapha, sai dai baki ɗaya ya zame mata wani cingam ɗin waya. In dai ka ganta da waya to fa Almustapha mustapha ne. Har Sajida ta so soma ganewa. da ta ga ta soma waya za ta ba su sarari duk wani motsinta ta san da shi wani sa'ilin har kukan shagwaɓa yake mata kanta gudo za ya shirya mata komai sai dai kawai ta ci dariyarta ta ce ba ta iyawa da wanne idanun za ta kalli ummi da baba sun ɓata tsawon lokaci suna wayar kafin su yi sallama washe gari ta tambaye shi ta je gidan anti dije ko da za ta dawo tare da abida suka taho a falon ummi ta yi sallama tana riƙe da hannun abida suna hirar masu tsaron gidan da suka ga an sauya. Ummin ce zaune tana kallon labaran duniya. Ta amsa musu daidai lokacin da Isha ke fitowa daga ɗaya daga cikin ɗakunan da ke falon. Sanye da gawan mara hannu, kanta ba ɗan kwali sai waya rike a hannunta tana dannawa. Bisa dukkan alamu bayan fitar su gidan Anti Dije ne ta iso gidan. Idanu suka haɗa Ishan ta jefe ta da wani kallo. Yayin da Sumayya ta ɗauke kanta ta waro su ciki ta yi wa Ummi murmushi. ta zauna kan kujera kamar yadda Isha ta samu kujera ɗaya ita ma ta zauna. Wato gida daɗi ko sai yanzu. Murmushi ta kana ta ce, ban san lokaci ya yi haka ba ma ummi. Umman Khalifa na gaida ke. Ina amsawa. Kin tafi kin bar wayarki gida wannan sarkin kiran ya kira ya kusa sau hamsin. Cewar ummi. Ta yi murmushi tana miƙewa don ita ma wuni ɗaya kawai amma ta yi kewar shi. Sajida ce ta gaida Isha ta amsa tana tambayar ta mamanta, "Au Isha ba ki ga Sumayya ba ne? Sumayya ga Isha za ta mana hutu kan ta wuce school." Sai da ta ɗaga kai ta dube ta sanda take shirin wucewa. Wani kishin tana sukar ta fiye da yadda take kishin sa'at. Kyau da hutun da ta ratsa ya tsaya mata a wuya. Komai nata ya ji yadda ake so. Ita ma Sumayyar juyowa ta yi ta ɗan saki fuska saboda maganar da ummin ta Na ganta mun wani lafiya ta faɗa a dake. Lafiya ya mutan gidan ta faɗa tana yin gaba. Ƙasa-ƙasa ta amsa mata bata sake juyowa ba ta wucewarta. Ta rasa mai ta tsarewa Isha a rayuwa. Takamaimai bata san mai ta yi mata ba. Ta san dai kawai rashin jituwarsu tun fara ganin Ishan da ta yi sanda Amira ta biyo ta satin bikinta. abinda kawai ta sanya wa ranta Isha na da raina talaka. wanda idan har haka ne ita kuwa ba za ta bari ta taka ta ba, tunda ita ma ta mutunta ta ta da mata Ba ta sake saukowa ba tana tun suna su da Almustapha kamar su haɗiye juna. Wanka kawai tai ta kira shi ya katse ya biyo ta. Ya jima kwance dama ya kasa tsinana komai, muryar ta kawai yake son ji. Sun jima suna waya kafin suka yi sallama suka yi good night. Washe gari karfe tara na safiya ta farka da wata irin yunwa. Kasancewar jiya suna tsaka da waya da Almustapha bacci ya ɗauke ta ba tare da ta ci abinci ba. Sajida na gefe tana ta baccinta ta shiga toilet ta wanke bakinta sannan ta dawo ta ɗaura zani kan rigar baccinta ta zura hijabi ta fice. Kicin ta shiga tana yin sallama mai aikin ummi uwa na tsaye gaban gas tana fere dankalin turawa ta juyo cikin sakin fuska ta amsa haka nan take son su sumayyar ta yaba da hankalinta sosai sam ba su taɓa jin daɗin zama da abokiyar zamanta ba, shi yasa suke mamakin halayyarta. Hasali ma umarni ne kawai tsakaninsu, ka saɓa kuma ta ci mutuncinka, ko gaban waye, kamar bayi take ɗaukar su. Gefe ɗaya Isha ce sanye da kayan bacci tana jingine da firiza, hannunta ɗaya riƙe da kwaf, ɗayan hannun kuma waya ce tana amsawa. Uwani duka ta girme masu don ta kusa sa'ar ummi, mai aikin ta ce da suka jima tare. Amanar ta da hankali ya sa tasu ta zo ɗaya da Ummi. Tunda Sumayya ta dawo wajen Ummin ita ke wa Sumayya komai, duk abin da take da bukata Fuskar Sumayya ƙunshe da murmushi ta ƙarasa kusa da uwanin sanda take yunkurin gaida Sumayyar. Ta yi maza cikin girmamawa ta soma gaida ta. Ta amsa tana faɗin, Halan wani abu kike da bukata uwar ɗakin mu? Murmushi Sumayyar ta ai na gama kamar aiki kike ko? Ba matsala faɗi abin da kike so sai a yi miki ai. Ba aikin wanda za ki yi har sai kin gama min nawa. Isha ta faɗa tana sauke waya daga kunnenta, idanuwanta a kansu. Ai duka zan iya hajiya Aisha nata aikin ya fi mu. Baki ji me na ce ba ne ko sai na sake maimaitawa. Ta kuma faɗi a gadarance. Murmushi Sumayya ta yi wa uwani kada ki da an baba uwani ci gaba da aikinki. Ta faɗa tana matsawa gaba. ta samu tukunya ta ɗore ta zuba ruwa da duka kayan ƙamshin da take buƙata ta ɗora saman ɗayan gas ɗin. Sannan ta buɗe firiza ta fitar da nama ta zuba masa ruwa don ya narke. Ta janyo kujera ta dawo gefen baban ta zauna suna hira jefi-jefi. Wannan ɗabi'a ta Sumayya na ɗaya daga cikin abubuwan da ya sanya baki ɗaya ma'aikatan ke ƙaunarta. Ba ta ɗauki rayuwarta da zafi ba. komai nata a sauƙaƙe yake idanuwan isha na kan kanta baƙin ciki ya cika ta so ta ta ja zancen da tsawo ta yayyaɓa mata magana ta ƙona mata rai sai dai an yi katari sumayyar ba ta bi ta kanta ba wani wawan tsaki ta ja sannan ta ce da baba saura bayan fita ta ki kama aikin wasu zan shiga wanka kafin na fito a shirya min saman dining to kawai baban ta ce da ita sai ta juya ta fice tana wani taku tana jin kanta daidai da kowa da kallon takaici Sumayya ta bi ta sai da ta fita ta ɗauke kai ba ta san me ta ɗauki rayuwa ba yanzu kamar babu da ta yi sa'a da uwarka idan ba dole ba ma yaushe za ka sanya su wani aiki ki yi haƙuri baba Dan Allah Sumayyar ta faɗa cikin rashin jin daɗi dariya baban tai banda abinki uwar ɗaki ai babu komai tana cin albarkacin Hajiya ne da Alhaji. Dukkansu su da yaransu an shaida mutanen arziki ne, don wannan ta yi ai komai na lokaci ne za ta koma inda ta fito. Kai ta jinjina kawai suka ci gaba da hirarsu. kusan tare suka gama wanda hakan yayi daidai da shigowar sauran ma'aikatan suka gaisa baki ɗaya sannan ta fice ta ba su waje bayan an kai kayan karin dainin saboda har da ummi ta yi gasasshen nama ne da kayan lambu sai biredin inibi da ruwan shayi na isha kuwa chips ne da kwai sai nata ruwan shayin ta tadda sajida ta farka har ta gama gyara ɗakin ta yi wanka abinta sam yarinyar anti farida ba ta yi mata rainon yaran masu kuɗi ta iya ƙananan aikace-aikace daidai da ita, ta iya tsafta tsaf ta gyara gado, ta gaida Sumayyar sannan ta shige toilet ta yi nata wankan, ta shirya sannan suka sauko. Sun tadda Ummi ita ma saukowa a dainin, suka haɗe baki ɗaya har da Isha. A ladabce Sumayya ta gaida Ummi ta amsa fuska sake. Tana tambayar ta ya jiki ta ce alhamdulillahi. Amma dai ai zuwa yanzu amai ya tsaya ko? Kai Isha ta ɗago tana duban Sumayyar. Tun da ta zo take zargin hakan dangane da Sumayya, sai dai ba ta da tabbas sai yanzu. Kanta a ƙasa cikin jin nauyi ta amsa mata da i. Alhamdulillah haka ake so Allah ya ƙara afuwa. Amin ta ce da ita. Kafin ta sake cewa wani abu yaron gidan da Ummi ta aika ya so danna ƙararrawa daga bakin ƙofar falon. Sumayya za ta miƙe Ummin ta dakatar da ita. ta miƙe da kanta ta tafi amsowa. Jawo kwanukan da ta yi abincin ta ta soma buɗewa tana zubawa cikin filet uku, nata Ummi da Sajida. Yayin da Isha ke gefe ɗaya tana jefa chips bakinta, gaba ɗaya abincin ya yi mata. Hakan ya sanya Sumayya na gama zubawa ta kai hannu ta buɗe ta janye wani filet ɗin. Ci za ki yi ne? Sumayya ta tambaya, don tana so ya kai mata ne har wajen sha biyu zuwa ɗaya kafin nan an gama girkin rana, don ba ta fiye son wahalar da masu aikin ba, ta yi ta sa su dafa mata abinci kamar kanta aka soma ciki. Banza ta da ita kamar ba da ita take magana ba, sai ma fara yunƙurin ɗiba da ta Hakan ya ƙona ran Sumayya, hakan ya sanya ta sake maimaitawa. Magana nake da ke, sai a sannan ta ɗaga kai ta dube ta. tunda ba abincinki bane sai ki saurara min ko gaskiya kika faɗa amma ko ba nawa bane ni na dafa saboda haka sai wanda na ga dama sannan zai ci ta faɗa tana janye flax ɗin ta mai da marfin ta rufe shiru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada to ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kuri toilet infection Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusan gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka, ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina amarya ina kuma uwar gida. Ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima. To kakarku ta yanke sa'a. domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 0199 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara. Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allah ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a gun mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Idan ka ji gangami to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama ‘yar caras kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulin mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku domin ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau. Domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ku daga jin wannan sunan kun san ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato 081 takwas ɗaya 01 biyu takwas sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boyz Slimin yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. Domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace, da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce, wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 0199. Sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka samu. Ga masu buƙatar turarurrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu, wato 081 42 80 0199